Daga birnin Washington gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. Sai kuma kilo has 1,530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da lol da kuma niyya muryar arewa. sai kuma tashar mota VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a Yamai. A ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. Kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da safiyar Alhamis 18 ga watan yuli shekarar 2019 Daula Salim ce tare da Sarfi Lahashin Gumel da ma sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Da farko ga kanin labarai. To Daula jiya laraba majalisar wakilan Amurka ta kada a yin watsi da wani kudiri na bukatar a tsiki shugaban Amurka Donald Trump. haka kuma za a ji a hukumance amurka ta tsame kasar turkiya daga cikin wani shirin amfana jiragen yakin ta samfurin f-35 Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu yawa sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka. Kanan labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa rundunar sojojin ruwan Najeriya ta sha alwashin nemo jirgin ruwan ƙasar Turkiyya da aka sace kusa da yankin ruwan Najeriya. duk wani abu wanda ya shafi wasu ƙasashe to gaskiya haɗin gwiwa yana da muhimmanci domin kai in ka san wannan salo dan uwanka kuma akwai salon da ya sani za a iya cimma buri a samo inda wannan jirgi ya shiga Za kuma a ji cewa Majalisar Mulkin Sojan Sudan da gamaryan kungiyoyin 'yan tawaye sun rattaba hannu akan yarjejeniyar sulhu sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar. amma duk kafin nan sai kun ji halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu sarfil hashin gumel. Jiya laraba majalisar wakilan Amurka ta kaɗa ƙuri'ar wancan kallar da wani ƙuduri na buƙatar tsige shugaban Amurka Donald Trump. 'yan majalisun jam'iyyar democrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada kuri'a amincewa 332 da kuma kuri'u 95 na rashin amincewa domin ɗaukar matakin yin watsi da kudurin nan take trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da bata lokaci ya anna wato ya ayyana yunkurin tsige shin tsohon labari sannan ya kuma ce bai kamata a sake barin irin wannan ya sake faruwa da wani shugaban kasar amurka ba. amma babu wani abu da ya hana wani dan majalisar wakilin ya sake gabatar da irin wannan kuduri nan gaba. dan majalisa Algirin daga jihar Texas ne ya gabatar da kudirin duk da rashin amincewar da kakakin majalisar Nancy Pelosi da sauran wasu 'yan jam'iyyar Democrats waɗanda maimakon hakan suka goyi bayan binciken alakar kwamitin kamfen ɗin Trump da Rasha da takardun haraji da sauran harkokin kasuwancin shugaban ƙasar. a hukumance amurka ta tsame ƙasar Turkiyya daga cikin wani shirin amfana da jiragen yakin ta samfurin f-35 bayan da Turkiyya ta karbi na'urar kakkaɓo makamai masu linzami da rasha ta ƙera samfurin s-400 abin takaici shawarar da turkiya ta yanke ta sayan na'urar kare sararin sama samfurin s-400 daga rasha ta sa ba zai yi ta ci gaba da amfana da jirgin sama samfurin jet F-35 ba, a cewa wata sanarwa da fadar White House ta fitar jiya Laraba. Sanarwar ta kara da cewa bashi wa jirgin samfurin F-35 ya yi aiki da wata na'urar Rasha wacce ke tattara bayanai, saboda tana iya tattara bayanai kan fasahar jirgin ta yadda za a gano hikimar da ke tattare da kera shi. Jami'an Amurka sun yi imanin cewa shawarar Turkiyya wadda mamba ce a kungiyar NATO ta yanke ta wato ta amfani da fasahar na'urar rasha za ta iya saka bayanan sirri cikin wani hali za a iya amfani da na'urar s-400 domin auna jiragen yaƙin rundunar nato a turkiya ciki har da jirgin yaƙin f-35 da amurka ta kera waɗanda su ne sabbin jiragen yaƙin na ƙungiyar nato Ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama masu yawa sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka waɗanda suka fara aiki tun ranar Talata. Sabbin dokokin za su hana mafaka ga duk baƙin hauren da suka ƙetar kan iyakar Amurka da Mexico ba tare da sun nemi mafaka a wata ƙasar da suka ƙetara akan hanyarsu ta zuwa nan Amurka ba. wannan yunkuri na zuwa ne bayan da ƙungiyoyin uku da suka haɗa da ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta aclu da SPLC da kuma cibiyar CCR suka shigar da ƙara jiya talata wato shekarun jiya talata suna ƙalubalantar dokar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. an kashe wani jami'in jakadancin turkiya a babban wato a birnin Irbil na iraki lokacin da ɗan bindiga ya buɗe masa wuta a wani gidan cin abinci ma'aikatar harkokin wajen turkiya ta tabbatar kamfanin dillancin labarin turkiya ya rawaito cewa mutumin da ya mallaki gidan cin abincin ya ce maharin ɗauke da makamai biyu ya buɗe wuta kan wata tawagar ma'aikatan ofishin jakadancin jiya laraba jim kaɗan bayan da suka isa gidan cin abincin kamfanin dillancin labarin mallakar ƙasar iraki ya fitar da rahoton cewa mutumin da aka kashe shine mataimakin jakadan turkiya haka kuma kamfanin dillancin labarin ya bayar da rahoton cewa an kashe wasu da yawa daga cikin tawagar tasu 'yan rajin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi matuƙar caccaka ƙasar burundi baya babu ƙaƙƙautawa bayan da ta ƙara tsananta ginda ya ƙa'idoji da hakan ya sa kamfanin bbc ya rufe ofishinsa da ke wannan ƙasa ta tsakiyar nahiyar afirka a wannan makon haka kuma hukumomin burundi sun dakatar da murya amurka daga yada shirye-shiryenta a ƙasar tun watan maris ta kuma yi barazanar kakaba takunkumi akan gidan rediyon faransa arafai 'yan rajin kare 'yan jarida sun rubuto jiya laraba cewa abin damuwa ne matuka akan 'yancin yada labaru da tafiya da kowa a burundi a shirin zaben da za a gudanar a shekara mai zuwa yawan mutanen da ke mutuwa a amurka saboda yawan shan kwaya ya ragu a shekarar 2018 wanda shine karo na farko cikin shekaru 20 a cewar jami'an lafiya na gwamnatin tarayya jiya laraba cibiyar kare yaɗuwar cututtuka ta fitar da rahoton cewa kusan mutane 69,000 suka mutu a shekarar 2018 idan aka kwatanta da waɗanda suka mutu a shekarar wato wanda suka mutu 72,000 a shekarar 2017 jami'an sun yi nuni da raguwar mace-mace sanadiyar kwayar opioid a matsayin dalili bayanai na baya-bayan nan kan mutuwar shan kwaya na nuna yunkurin amurka na haɗa kai wajen yakar amfani da kwayar opioid yana aiki a cewar shugaban hukumar lafiyar harkokin jama'a alex azar ya ci gaba da cewa an ceto wato an ceto rayuka kuma mun ɗauki hanyar samun nasara a yaƙi da tashin hankalin da ake ciki. daga ƙarshe barkewar annobar ebola a jamhuriyar demokaradiyyar congo matsala ce ta gaggawa da damuwa ga ƙasa da ƙasa a cewar hukumar lafiya ta duniya who hukumar ta who ta yi nuni da ƙoƙarin faro da karan farko da aka samu cutar a birnin goma ɗaya daga cikin manyan biranen jamhuriyar demokaradiyyar congo a matsayin dalilin yin wannan shelar haka kuma who ta kira yaɗuwar cutar da cewa abin damuwa ne inda ake samun rahoton mutane goma zuwa sha biyar suna kamuwa da cutar a kulli yaumin da kuma samun yawan waɗanda suka mutu dalilin cutar yana kaiwa 1,676 tun farkon barkewar annobar. Babu Kitchen, mataimakin shugaban kungiyar aikin ceto ta International Rescue Committee, ya rubuta cewa ana buƙatar ɗaukar matakin gaggawa daga ƙasashen duniya. yayin da birnin goma ke da iyaka da ƙasar Rwanda kuma yana ɗauke da filayen tashi da saukar jiragen sama. Hukumar WHO ta yi kira ga ƙasashen su hana ko su takaita zirga-zirga. Shugaban hukumar lafiya ta WHO Dr. Tedros Adhanom ya buƙaci taimakon ƙasashen duniya domin shawo kan annobar. filo Hashin Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka ji rundunar sojin najeriya ta lashe takobin farauto jirgin ruwan turkiya da aka sace daura da yankin ruwan najeriya ga wakilinmu hassan maina kaina dauke da cikakken rahoton sufurin ruwa na kasar turkiya wato kadiyaglu da naziklek ya ba da sanarwar cewar 'yan bindigar kan teku sun sace ma'aikata goma na wani babban jirgin ruwansa da ya taso daga kamaru akan hanyarsa zuwa kasar ivory coast a gabar tekun gini kusa da ruwan najeriya tuni da hedikwatar rundunar sojojin ruwan najeriya ta aike da wasu dakaru na musamman tare da haɗin gwiwar sojojin ruwa na wasu ƙasashen afirka ta yamma don gano wannan jirgi kamar yadda mai magana da yawon rundunar sojojin ruwan najeriya navy komodo suleiman dahun ke min karin bayani eh to a yanzu dai ana ana kan bincike sai mun zauna mun yi bincike tukuna saboda ku ba da bayani da zai gamshi kowa yanzu na fahimce ka dakarun ku suna can suna kokarin gano abin da faru kenan ne eh, kwarai da gaske kamar zuwa shi ne ake ran samun karin bayani yawwa akwai akwai wani haɗin gwiwa da muke yi da mu da kasashen Benin Togo da Ghana har zuwa gambia wannan haɗin gwiwa au ne ta kaddamar so yanzu an riga mun riga mun aika rahoto cewa duk inda ga jirgin na kama so ma ya bar ruwan za a samu a kama jirgin nan a ruwan kasashen da muke hulɗa da su. Kwararru irin su injiniya Dr. Hussaini Hassan na da kwarin gwiwar irin wannan haɗaka na sojojin ruwan Afirka ta ka iya kaiwa ga gano tare da ceto shi wannan babban jirgin ruwa. Duk wani abu wanda ya shafi wasu ƙasashe to gaskiya haɗin gwiwa yana da muhimmanci domin kai in ka san wannan salo dan uwanka kuma akwai salon da ya sani za a iya cimma buri a samo inda wannan jirgi ya shiga. A 'yan kwanakin nan dai hukumar sufurin ruwa ta duniya ta ayyana gabar tekun gini a matsayin wurin da ya fi hadari a duk duniya a sufurin ruwa domin kuwa kashi 73 na garkuwa da mutane a cikin ruwa da kashi 92 na karkatar da akalan jirage da ake yi na faruwa ne a wannan teku hukumar sufurin ruwan ta duniya ta ce ko da yake a baya bayan nan dai an ɗan sami raguwar aika-aika a wajajen ruwan najeriya kuma kakakin sojin ruwan najeriya navy komodo suleiman dahun ya ce wannan baya rasa nasaba da irin sintiri da suke yi akai-akai muna patrol kullum ana da patrol sintiri ana sintiri kullum a cikin ruwanmu a wasu shekara hudu da suka wuce mun kaddamar da jirage ya 200 tun 2015 zuwa yau an kaddamar da jirage sama da talatin. in ka suna kwanakin baya an mun shigo da jirage guda biyu manya masu sintiri na tsawon lokaci da ake kira offshore patrol vessels guda biyu daga china ko akwai ni unity da kuma centenary sunan jiragen kenan a yadda nake yi maka magana gwamnatin tarayya ta ba da goyon baya mu shigo da jirage ɗaya farko akwai jirgin da ake hydrographic survey vessel da kuma landing ship tank hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria yau a gaida Hassan Maina Kaina da alamu za a samu maslaha a kasar Sudan bayan kwashe watanni ana rikici tsakanin majalisar mulkin sojin kasar da ƙungiyoyin 'yan adawar farar hula. Wakilan shugabannin mulkin sojin Sudan da haɗin gwiwar ƙungiyar gamayyar masu goyon bayan mulkin demokaradiyya sun sanya hannu kan wata matsaya da aka cimma ta siyasa a jiya Laraba a birnin Khartoum. masharhanta sun ce yarjejeniyar wani babban ci gaba ne biyo bayan watanni da aka kwashe ana ɗauki ba daɗi a ƙasar sai dai kamar yadda wakiliyar muryar amurka na ba mu hiddin ta aiko da rahoto daga kartun ba kowa ba ne ya gamsu cewa ƙasar sudan ta ɗauki hanyar ficewa daga ƙangin siyasar da ta shiga yarjejeniyar da ta buƙaci a ɗauki a kafa gwamnatin wucin gadi ta tsawon shekaru uku kafin a yi zaɓe da zai mika mulki ga farar hula Za kuma a samar da majalisa ta gudanarwa wacce za ta kunshi mambobi shida daga bangarorin kungiyoyin adawa na FFC da kuma wasu mambobi biyar daga shugabannin sojin ƙasar da ake kira da TMC a takaice. Wani mai sharhi kan harkokin siyasa a ƙasar Khalil Alfaki na ganin yarjejeniyar na da mahimmanci ga makomar Sudan. ina ganin yarjejeniyar aka cimma tsakanin gamayyar kungiyoyin 'yan adawa da majalisar mulkin sojin kasar wani muhimmin mataki ne na tabbatar da tsaro da kwanciyar hankali da kafa gwamnatin farar hula a sudan da kuma uwa uba demokaradiyya da ma tabbatar da adalci sai dai a ranar larabar da aka rattaba hannun babu masu zanga-zanga akan titunan kasar masu zanga-zangar da yawa na nuna rashin kwarin gwiwa akan cewa kwamitin sojin da 'yan adawa za su iya cimma yarjejeniya da za ta duba wasu muhimman abubuwa kan yadda za a tafiyar da gwamnati mustapha aka'id ya dasa alamar tambaya akan jajircewar da kwamitin mulkin soja na tmc ya yi cewa za a ba su rigar kariya da za ta hana a tuhume su a ka'idi ya ce shi bai ɗauki wannan yarjejeniyar a matsayin komai ba har sai an tabbatar an saka batun kare haƙoƙin jama'a a cikinta. Sannan abu mafi mahimmanci a gare shi shine batun ba da kariya wanda shi zai tantance cewa ko waɗanda aka samu da laifi za su fuskanci tuhuma. To madalla a shirinmu na hantsi kuma za a ji wannan. Yayin da rage watanni goma sha takwas kafin zaben shugaban kasa a jamhuriyar Nijar, jama'a na ci gaba da kokawa kan yadda fannin tsaro yake ci gaba da taɓarɓarewa musamman a jihohin Difa, Tawa da kuma jihar Talabiri. Ko a ranar Litinin ɗin da ta gabata, wasu mahara da ba a san ko suwaye ba sun kashe sabon sarkin Abzinawa Inates, Almubashir Alamjadi, makonni bayan da aka kashe mahaifinsa Aminu Kalarisa Aga Amdag, wato tsohon sarkin na yankin Inates. mun tuntuɓi mataimakin mai garin na inates alhamdi sallak akan wannan lamari To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton har yanzu dai ana tare da sashen hausa na muryar amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agogo mu ke cewa karfe ɗaya da minti goma sha shida na dare ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni kai ne na roƙa baro don ka hoyi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Ina harka da matasa da yawa. a Najeriya. Yaran nan ka a zo a shafa musu. Duk wannan abin da mutumin nan ya yi kawai shi mutum ɗaya ba za a zo a shafa musu ba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya shirin domin iyali ya karbi bakuncin yan maya da ke zaune a nan Amurka Helen Bako da ke jihar California da kuma Hajiya Hurera Musa wadda ke zaune a birnin New York. Da nufin nazari kan batun marin da dan majalisar dattijai mai wakiltar Adamawa ta Arewa Elisha Abo ya rika kwafsa wata mace a wani shagon sai da kayan balagaggu. Na nemi sanin ko sabon shiga majalisar ya yi haka ne sabili da matashi ne kamar yadda waɗansu suke da ra'ayi? Sai Madam Helen Bako ta bayyana cewa. Ban yadda da wannan ba. Mhm. Domin da a ce an samu matasa da dama da suna behaving kamar yadda shi wannan ya yi eh, shi ne inda mutane za su fara magana. Amma shi shi kaɗai ne. Kuma, you know, tsofin 'yan siyasa, senators da suka daɗe da sun ci shi girma, su ma ba su nuna sauransu ba na ce dukansu ba. ba su nuna gurbi mai kyau ba ba su nuna halin ko. Eh, don shi matashi ne kawai ba yake wannan ya nuna wannan hali to akwai kuma bayanan da na karanta bayanan farko da ya yi da wata hira da aka da shi a shine wannan hoton bidiyon da ake yayatawa yanzu ba yanzu ne aka ɗauke shi ba an ɗauke shi ne tun lokacin da ba a zaɓe shi saneta ba an daidai siyasa ce ya zo aka fita da shi kadara a ce wannan tsohon hoton bidiyo ne mu sake dawowa nan amurka misali idan ka tsaya takara abin da kai ko kana yaro ne ka aikata ba daidai ba in ka tsaya takara sai an fidda shi eh, kada ma kai da nisa jiya ina ji a new york shi jeffrey epstein wanda shi biliyoniya ne an kama shi domin yana ya lalata 'yan mata in fa sun koma har 1990 so idan mutum ya tsaya takara nan dole ne a bincika irin halin da yake ciki ko da yaushe ne ya fara na san a nan da sukan ce ok idan shi yaro ne lokacin da ya aika wata wannan ah, ayyuka din za a iya gafarta mashi amma I don't think wannan video da yake wannan excuse da yake bayarwa cewa ai lokacin uh, da ya aikata wannan ba zaɓe shi shugaba ba ko an zaɓe shi senator ko ba a zaɓe shi senator ba ainihin abun shine yana da kyau kai mutum namiji kamar kai kana da mace kana da ya a gida ka ci zarafin wata mata a waje ko da shi senator ne ko ba senator ba bai kamata ya aikata wannan ba saboda haka zancen wai lokacin da bidiyo ya fito bai taso ba a ganina mu koma question da kika yi maganan cewa wai don shi matashi ne da sauransu ina harka da matasha da yawa a najeriya yaran nan ka a zo a shafa musu suna da ideas kala-kala da zai kai najeriya gaba to mm. duk wannan abin da mutumin nan ya yi kawai shi mutum ɗaya ba za a zo a shafa musu ba sannan kuma na biyu da yake maganan cewa wai wannan bidiyon da ta faru da ne wannan ya ba shi dama don da ya faru ya ci ma yaran nan nan yan matan nan da suke aiki sun sun baro gidansu suna aikin su ya ce zai ci musu mutunci ya fahimci shi don ba lokacin ba ni nan abin da nake faɗa za mu koma abin da na fara faɗa economic independence din mutane in mutum baka da abin hannunka baka da ilimi to fa kana cikin wahala kuma in ba in ana son mata a daraja su a bas su su je su eh, karatu sannan kuma su aikin su samu abin hannunsu da ba wani zai zo ya ringa tozarta amma da zaran ba a basu wannan right din ba na karatu da na samun abin hannunsu to it will be a long long time kafin a daraja mata a Najeriya. Because duk yadda aka mazan yadda suka ɗauki mata sun ɗauke mu mata kamar mu commodities ne. Ai su za su ba mu kuɗi ko abin duk a yi zazza manta wanda ma fa eh, eh, physical abuse fa ana emotional abuse kin sani hmm. inda za a ringa zagin ki kowane safiya kowane dare a ringa gaya miki maganganu ba za ki iya magana ba ma duk ko za ki iya bar gidan nan ba don ba ki da inda za ki to kuma duk wannan abun abin da ya sake faruwa ba a baka hanyar da kai za ka nemi abin naka na hannunka da za ka ce yau ba za a maka wannan iskancin ba so in dai muna son mata su miƙe a fara girmama su to a basu su karatu in suka yi karatun nan a basu su abin hannunsu. ya eh, wato daga karshe su na ji kina so ki ƙarin eh, haske eh gaskiya ne abin da hajiya take faɗi don da na dubi bidiyo ɗin nan akwai abubuwa uku da suka tsaya mini na dubi 'yan matan nan da aka sa su a toy store na farko na yi bakin ciki sosai ban taba sanin cewa a najeriya muna da adult toy store ba abin ya bani bakin ciki yau a najeriya wai ana sayar da irin wannan bidiyo sannan wa aka sa a cikin store 'yan mata in gane ana moran 'yan mata a wannan wuri na biyu bisa ga sauran maganganu da aka faɗa wai ya zo wannan toy store da wayansu 'yan mata guda uku ne mm. idan da gaske ne 'yan matan nan ana trafficking ɗinsu ne fa kila ba shi bane zai je yi amfani da su akwai wayansu mhm. wanda za su yi amfani da su sannan na uku na lura lokacin da aka kira police ya zo cikin store din nan shi senator ya ce ma police ya kama matan nan ya kama ta ya je kulle ta sai shi kuma ya zo ya fara kama matan abun ya bani mamaki na ce hmm. haka aikin police shi bai tambayi matan ba ya je a wurinta menene ya faru kawai don gashi shi senator ya ce mishi ya kama matan nan kingan abun ya bani tunani domin a nigeria in an zaɓi mutum shugaba idan mutum yana da kuɗi to suna da iko kamar yadda ita hajiya ta faɗa mm. suna da iko suna mulki akan mata saboda haka dole ne su wulakanta mata idan da mata 'yan matan nan da ake amfani da su zan iya baki labarin kwanan nan wata yarinya da ake amfani da ita a nan amma police sun bi kamin su kama mutumin sun bincika ba sun zo sun kama mutumin kawai don yarinyar ta yi musu magana ba yan matan da ana amfani da su da aka kawo su wannan toy store din inda ce suna da economic empowerment ne na kansu mm, suna da karfin ajiyarsu eh. suna da karfi za su je su yi amfani da su kamar yadda ake yi ba za su taɓa yi ba amma don rashin abin zaman gari sauransu suna sa kansu irin wannan hali kuma hakan nan mata da ake wulakantar su a gidaje ko a waje ma suna zama a gidajen domin ba su da hanyar yadda za su ciyar da kansu ko yaransu dole su karbi irin wannan abuse da ake masu. to zan ba ku zarafi na ƙarshe me za ku shawarta dangane da wannan lamari a najeriya baki ɗaya first of all ni dai ina ganin wannan mutumin ko ne neman gafaran da yake ya bar ofis din nan secondly gaskiya mata su tashi tsaye in ana musu abin da bai kamata ba kas zauna suna shiru su ringa magana kuma su kuma waɗannan politicians nan su fal gane cewa wannan lokacin ba lokacin da ba ne yanzu lokacin social media ne karka ɗauka wai eh, abinda kake cima mutane mutunci da ba za a gane yanzu nan za a rikodin ɗin ka ya fice so i hope wannan will be a lesson zama mutane ba kawai mata ba kowa da da yake cima wani zalunci to ya yi hattara don za a iya rikodin ɗinka a fitar da shi kuma but the only time da zai zama Eh, ya yi amfani wannan rikodin in dai ake eh, eh hukumomi sun taking action an ce yanzu abin kai laifin nan a punishin ɗinka. To yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako na gaba ku ji shawarin bakin namu kan wannan batu. Kafin nan a madadin Helen Bako da kuma Huraira Musa 'yan gwagwarmaya kare hakokin mata da ke zaune a nan Amurka da Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. su ne sarakan duniya komi don su muke ashe To madalla yanzu kuma gasar filu zai dawo mana da labarai amma wannan karan a takaici. To a takaice an ji cewa jiya laraba majalisar wakilan Amurka ta kada kuri'ar wancan cakalar da wani ƙuduri na bukatar tsige shugaban Amurka Donald Trump. 'Yan majalisun jam'iyyar demokrat da ke da rinjaye a majalisar sun kada kuri'ar amincewa 332 da kuma ƙuri'u 95 na rashin amincewa domin ɗaukar matakin watsi da da ƙudurin nan take. Trump ya kira muhawarar batun tsige shi babban shirme da bata lokaci ya ayyana yunkurin tsige shin wato a tsayin tsohon labari sannan ya kuma ce bai kamata a sake barin irin wannan ya sake faruwa da wani shugaban kasar amurka ba nan gaba a hukumance amurka ta tsame kasar turkiya daga cikin wani shirin amfana da jiragen ta samfurin f-35 bayan da turkiya ta karbi na'urar kakabo makamai masu linzami daga rasha wadda ta kera samfurin s-400 abin takaici shawarar turkiya ta yanke ta sayan na'urar kare sararin sama samfurin s-400 daga rasha ta sa ba zai yi ta ci gaba da amfana da jirgin sama samfurin jet eh, wato f-35 ba a cewar wata sanarwa da fadar white house ta fitar jiya laraba sanarwar ta kara da cewa ba shi wa jirgin samfurin f-35 ya yi aiki da wata na'urar rashi wacce ke tattara bayanai saboda tana iya tattara bayanai kan fasahar jirginta ta yadda za a gano hikimar da ke tattare da yadda aka kera shi. Ƙungiyoyin kare haƙƙin Bil bil'adama masu yawan gaske sun shigar da ƙarar dakatar da sabbin dokokin gwamnatin Trump game da batun neman mafaka waɗanda suka fara aiki ta ranar Talata. Sabbin dokokin za su hana mafaka ga dukkan bakin hauren da suka ƙetare kan iyakar Amurka da Mexico ba tare da sun nemi mafaka ba a wata ƙasar da suka ƙetara akan hanyarsu ta zuwa Amurka. An kashe wani jami'in jakadancin Turkiyya a birnin april na iraki lokacin da dan bindiga ya buɗe wuta a wani gidan cin abinci ma'aikatar harkokin wajen turkiyya ta tabbatar kamfanin dallancin labarin turkiyya ya rawaito cewa mutumin da ya mallaki gidan cin abincin ya ce maharin dauke da makamai biyu ya buɗe wuta kan wata tawagar ma'aikata ofishin jakadancin jiya laraba jim kaɗan bayan da suka isa gidan cin abincin 'yan rajin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi matuƙar caccaka ƙasar burundi babu ƙaƙƙautawa bayan da wato bayan da suka sa wasu ƙa'idoji. To madalla a gaishe ka masu sauraro ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Za kuma ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin jin wannan ko kuma wanda ya gabata yanzu a madadin sarfila hashim da ya taya ni gabatarwa da cd wanda ya bada umarni da injiniyan mu na yau mr daryl smith ni daula salim nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi.